Bismillahir Rahmanir Rahim. Mundo, babi na da takwas. Shiru ya ya ɓoye bayan labule, Lami kurma ta sanar da ita inda take. Mamaki ne ya kama Hajiya Zinnira jin ta yi magana hakan ya sa ta nufi gurin, ranta matakar ɓace. Suna zuwa ta shiga tafa hannu tana cewa, I lallai duniya, wato uwarki tana can da yayan shi za su tarwatsa mana miji, ke kina nan kina shashanci da shi. Hanifa ta ja baya cike da shakkarta. ta. Kallon Faruk ta yi ta ce ina yayanka, munafukan banza da wofi. Da mamaki yake kallon ta ya ina yayana, kuma me ya kawo zancen munafurci. Ta nuna shi da yatsa ta ce, ka faɗa mishi wallahi mun fi ƙarfin shi, kuma sai ya yi da na sanin ɓata mana suna da ya shashashin mutane marasa mutunci kawai. Tana kaiwa nan ta nuna mai hanyar waje. kamar zai maida mata da martani sai ya fasa ganin yadda Hanifa ta mai raurau da ido. Gaba ya yi ta bayan shi, ta ce, Ni dai ka wuce da ni yaya Faruk in Amma ta dawo na dawo kafin mutanen nan su min illa. Nan suka fito tare da Hanif suka nufi gida. A hanyar su ta dawo, rawa ne suka ji labari akan abin da ke faruwa. Nan fa hankalinsu ya sake tashi. Har suka iso gidan Mundo bata san me ke faruwa ba. Dan Arab da kan shi ya je ya ɗauko ta saboda ya sa ta kashe waya. Babu hanyar da zai mata waya ya ce ta zo. Har suka iso gidan da Neji na bayan mota ita ma. Ciki suka shiga tun daga waje suka fara jiyo ihun Ammi, tana cewa Fatima sake ni don Allah, dole na je ya faɗa min, me na yi masa, me na mai ya aikata waɗannan abubuwan. Tana magana kana jiyo kukanta. Arab ne ya kallo mun da wacce jin kukan Ammi ya sa ta yin turus, hannunta ya kama ya shiga da ita ciki. a zubi a ƙasa suka ga amma cikin wani irin yanayin kanta babu ɗan kwali hawaye sharɓe-sharɓe a fuska cak ta sake ja ta tsaya ita ma amma cak ta daina wannan ihun nan da nan zuciyarta ta karye tana tuno kalaman ɓatancin da ta jefa mutumin da ya taimake ta da shi akan yarsa ce ya ɓoye don kar a gane ya kuma riƙe alƙawarin tsawon shekarun nan kamannin yarinyar take sake dubawa Yanzu sosai tana ganin kamarta da kamar Ali a tattare da Mundo. Don ita tsabar ta daɗe da wannan sabuwar fuskar sam ta manta yanayinta na da. Kallon juna suke cikin wani yanayi, wanda babu mai iya fassarawa sai su tsakanin su Ido kawai ta rintse dan ta san tabbas ita kam an gama da rayuwarta. Yanzu labarin yarinyar nan da wahalar da ta sha da Ummi ta bata ashe 'yarta ce ta sha wannan gwagwarmayar. Mun kuwa Arab ta kalla wanda ya matso sai ta ya ce, ki je gaskiya ta fito mahaifiyarki ce da sauri ta kalle shi ya dindina mata kai ya ce alhaji ja'afar ne ya yi komai amina buƙatar ki kallon ta amma ta wacce irin take rintsa tana hawaye wani abu take je a zuciyarta tsigar jikinta na wani tashi zuciyarta na shiga wani yanayi da bata taɓa ji a rayuwarta ba komai sai take gani kamar a mafarki a hankali ta fara takawa ummi tana kusa da ammi tana goge kwalla tana zuwa ta tsugunna inda take Ammi idanuwanta ta buɗe ta zuba su a kanta. Ta sa hannu gefen fuskar Mundo ta fashe da wani irin kuka na tausayin kansu. Ta ƙanƙame ta. Ita ma Mundo hawaye wayo ita ce runguma da mahaifiyarta. Ashe za ta ji ɗumin mahaifiya. Ammi ita ce mamanta. Wani al'amari sai Ubangiji. Cikin kuka Ammi ta ɗago ta. Tana shafa fuskarta da kafaɗarta ta ce, Ke ce ashe Aisha ta. Mun ki yafe min ki yafe min. ban san har yanzu takamaiman menene dalilinsa na cutar da mu ba me muka yi masa ta ya zai raba ni da ke hawaye kawai mun dake yi ganin yadda amma duk ta rikice da ganinta hanifa da ke tsaye jikin kofa ita da su hanif da faruk ne suka saki baki suna jin kalaman ammi hanifa kuwa kan take juyawa me ke faruwa mun dake yafe min ki yafe min amma ta sake faɗa tana hawaye iya ƙarfinta ja da baya hanifa ta fara yi da sauri ummi ta sa inda take ta ce mu je ciki kallon ummi tai tana hawaye mu je ciki kinji bata musa ba suka nufi ciki ɗakin ta shigar da ita tace ta zauna tana zuwa ammi kuka kawai take yi sai da ta daɗe sannan ta kalli munda ta ce mu je da mamaki ta kalle ta ta ina ta yi maganar cikin raunanniyar murya ammi ta sharewa munda kwalla ta ce inda aka kama shi mu je ya faɗa mana dalilin sa na aikata hakan ta kalli arab tace ce kai mu bai musa bai an shi hijab a hannun ammu sannan ya mika mata Nan suka fito su uku, don ummi gun Hanifa ta je wacce ke zaune a ƙasa. Ta rasa tunanin abin da ma za ta yi. Tana neman wani ya warware mata abin da kunnenta suka jiye mata. Taya mun ɗo ta zama 'yar ammi. Kenan su 'yan uwa ne. Sun je inda Adnan ya sanar da shi an kai shi. Ta ja hannun mun ɗo suka shiga. Yana zaune ya dunkule hannu yana takaicin manyan mutanen da yake da shi. Ya sa lauya ɗin shi ya kira su don a fitar da shi amma dukansu sun juya masa baya. Shigowar su Ammi ya sa ya kalli inda suke. Hannun Ammi wanda ke cikin na munɗebe da kallo, ya kalli Arab. Wani abu na sake zuwar masa. Ammi tana isa inda yake ta mai wani kallon kyama da tsana, wanda take jin a yanzu duniya ba wanda ta tsana sama da shi. Ta ce, me za ka ce? Hannayensa ya haɗe ya ce, babu. Don duk abin da zaki yi ko zaki yarda da shi yanzu ba zai kai wanda kika yarda da shi a baya ba. Da mamaki ta ce, Ja'afar me na maka? Me Ali ya yi maka? sannan me wannan ta yi maka? Tsaki ya ja ya ce matsalata da ke kenan ya ce ke, wata tambaya kike yi haka, ko kina tunanin komai sai na sanar da ke za ki gane. Kalamansa gaba ɗaya sake ba ta mamaki suke, Mun murɗowa cike da mamakin kalaman shi ta ce, Me iyaye na suka maka ka zaɓi rayuwar rayuwarmu haka, ke ma ‘ya halinta kika yi na shirman, dama an ce gado ba karambani ba, ga kuma uban naki shi ma sai a hankali. So kike ki ji dalilina? Ni ban yi niyyar yi wa Ali wani abin ba. Kawai takardun filayen shi da wasu wurare da ya kamata a ce ni na mallaka ya sa aika yi nafin ɗin shi. Na amsa, Shirman ku ya sa kuka ba da ‘yarku, sannan ya ja muku hatsari. Don haka ku zargi kanku ba ni ba. Kuma na aure ki ne dama don na samu dukiyar ta dawo hannuna. Shi ya sa nake miki duk wata hidima ba tare da gajiyawa ba. kuma na san ta hanyar aurenki ne kaɗai zan mallake su cikin sauƙi. Ammi ba ta taɓa shiga cikin shok irin na yau ba. Jin zantukan sa ta ce Hanifa fa ‘yarka ce? Dariya ya ce shi ya sa Zinnira har yanzu take jin haushinki. Ta ɗauka ‘yata ce na aure ki ne a ɓoye. Sai dai ko kaɗan yarinyar ƙanina ce daga ƙauye na amso ta. Bayan mahaifiyarta ta rasu. Hawayen Ammi ya ƙaru ta ce rigar jijji da ka ce fa. Ke dai wallahi har yanzu kanki baya ja. Wai da can kawai don na ce rigar jijji shi kenan, ke fa an baki hujja to gaska ne ya ji da wancan bafin latinin ya faɗa. Wanda ce ta riƙe tana neman faɗuwa. Amma ta ce shekarun da kai da ni kenan kawai, don son abin duniya ne. Wata dariyar ya saki ya ce kin ga da farko na nuna ina son ki sosai ne don su zinnira. Ina nuna bambanci da su ne saboda ki tabbatar da ƙaunar da nake miki. Kuma ita da su ya ba na ce musu duk wanda ya magana akan Hanifa a bakin aurensa. Kin ga na jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya. Amma daga baya na fara son ki har cikin raina. Sai dai ba yadda nake nunawa ba. A fusace Ammi ta ƙarasa ta kamo kwalar shi tana cewa, Allah ya isa tsakanina da kai ba zan taɓa yafe maka ba. Mun ɗace ta janye ta hakan ya sa ta rungume ta ta ce, Ka cuce mu sai dai kai ma ka shirya haɗuwarka da Allah don ba za mu taɓa yafe maka ba. Haka suka fito suka shiga mota. Arab ne ya kalle shi ya ce, Ya nan ɗin sai na ga kamar ya karɓe ka, ka shirya girfar abin da ka shuka. Yana kai nan ya fita. Alhaji Ja'afar ji yake kamar garwashi ne ke ruruwa a cikin kanshi. A motar ba mai cewa wa kowa komai, sai sautin kukan ammi da kawai da ke tashi. Arab bai hana su ba, ya bar su su fitar da abin da ke ransu ta hanyar kukan. Kowaye dole ya ji zafi da raɗaɗin abin da Alhaji Ja'far ya aikata. Ammi tana riƙe da hannun munɗa kamar wani zai raba su. Wata irin so da ƙauna na tsakanin uwa da ‘ya ke ratsa su. Munɗa wacce take ji kamar a mafarki wai hannun mahaifiyarta ce riƙe da nata. Ta cire ran haɗuwa da uwa. Ashe tana da rabon ganin mahaifiyar ta? Ashe mahaifiyarta mutuniyar kirki ce managarciyar uwa wacce kowane ɗa ko ya zai yi alfahari da ita. Ƙaddara mai girma ce ta gitta tsakanin su ta hana su rayuwa tare da juna. suka rayu a mabambanta wuri. Amina kallon Hanifa matsayin ‘yarta ba ta san asalin ‘yarta na rayuwa a wani gun ba, rayuwar ma mafi muni da wahala. Mundo ba ta taso cikin kulawar mahaifiya ba, ta taso a cikin mutanen da bata haɗa alaƙar komai da su ba, sai macido da ya maye mata gurbin uwa da uba, sai kuma da Neju, da za ta zama mata wani bango abin jinginawa, dole ummi ta ƙaunace ta, ashe ita ɗin jininta ce. Tunani kala-kala kowannensu ke yi har suka iso gida. Arab sai da ya ga fitarsa daga cikin motar kana shi ma ya fita, ya rufe motar. Yana yin ɓangarensa, suna buƙatar kasancewa tare da juna, su biyun. Kuma yana son watsa ruwa don akwai gajiya sosai tare da shi. Daneji ta koma gida cike da mamakin wannan al'amari. Ta kira Jauro ta sanar da shi shi ma yana ta mamaki. Ashe duk soyayyar nan da macido ke nuna mun ɗo ba 'yarsa ba ce ta jini ba, wani al'amari sai Ubangiji. Ya kuma yi Allah wadarai da halin Alhaji Ja'afar. Ilham da Ikram suna zaune falo kowannensu al'ajabi ya kasa barinsa na jan abin da ke faruwa wanda Faruk ya sanar da su shi ma abin ummi yake ji. Tausayin Hanifa ya cika zuciyarsa sosai gaba ɗaya tunaninsa su waye iyayenta babbar fargabarsa ba ta wuce Allah ya sa kar ta zama ya ga Alhaji Ja'far ba dan bai san wani irin bakin ciki za ta shiga ba shigowar Ammi da mun falon ya sa Ilham da Ikram tasowa da gudu suka rungume ta suna cewa ashe ke jinin mu ce mun ɗo shi yasa ƙaunar da muke miki ta yi ƙarfi mun da wacce har lokacin bata daina hawaye ba ta ce ni ma shi yasa nake matuƙar ƙaunar ku na gode wa Allah da ya saka kuka zama ku ɗin ƴan uwana ne na jini dan Allah ku warware mun komai ku sanar da ni me ke faruwa taya mun ɗo ta zama 'yar ammi kenan mu ƴan biyu ne ko yaya Saka ji muryar Hanifa wacce jin sun dawo ta fito daga ɗakin Ummi a lokacin Ummi ta tafi gon Hassan tana sanar da shi abubuwan da ke faruwa don Hanifa ta soma matsa mata da tambaya kuma ba ta son ta fara ji daga bakinta kuma ma yanzu ba su ji waye iyayenta ba idan Ammi ta dawo za ta fi fahimtar da ita sai Kiram suka saki juna suna kallon ta mun da wani irin tausayin Hanifa ke ratsa ta ya za ta riske abin idan ta ji Ammi ba ita ce mahaifiyarta ba bayan irin ɗimbin ƙaunar da ke tsakaninsu ita ma Ammi kallon Hanifa take tana jin wani irin tausayinta. Tabbas soyayyar Hanifa da Allah ya ɗora mata daga Allah ce, har yanzu ba ta jin komai ya sauya daga yacce take jin ta. Hannu ta ware mata ta ce, zo ‘yata, da gudu Hanifa ta taho ta ƙanƙama amma ta ce, kun bar ni a duhu ami, filis ku warware mun. Faruk wanda shi ma yana zaune a falo gaba ɗaya hankalinsa na kan Hanifa, yana jin wani irin tausayinta na ratsa shi. Ammi bayanta ta shafa ta ce, zo ki zauna. Kowa ya zauna. Ammi kallon Hanifa take tana tunanin ta ina za ta fara warware mata komai. Ummi da Hassan ne suka fito daga bangaren su sun jiyo muryar su Ami. Yaya kun dawo? Ummi ta tambaye ta da 'yar damuwa kan fuskarta. Na ganin kowannen su ba walwala kan fuskarsa. Ami ta daga kai ta ce mun dawo. Hassan yana son jajanta wa ami lamarin yana ganin ba yanzu ne lokacin da ya kamata ba. Zama kawai ya kamar ya ce ka kowa yayi ami jarumta da dakiya ta aro ta saka ta kamo hannun Hanifa. ta sa jikin nata ta ce bawa yarda da ƙaddararsa aka san shi tare da fuskantar kowace irin matsala ce ta shawo masa kai ta hanyar addu'a da yarda da cewa ubangiji ne ya tsaro masa komai kuma yana sane da shi Hanifa jikinta ne ya sanyi ta kasa cewa komai. Ammi tana kallon ta ta warware mata komai har zuwa yau da Alhaji Ja'far ya sanar da ita wace ce Hanifa. Wani irin kuka ne ya kwace wa Hanifa wanda ya saka kowa na falon kwalla. saboda tausayinta kuka take tana ƙanƙama amma ta ce mai yasa ƙaddarar rayuwa ta zo a haka ina ma a ce mafarki nake na farka Ami dan Allah ki mare ni ko zan farka daga mummunan mafarkin nan ta jawo hannun Ami ta kai kan fuskarta tana bubbugawa Ami janye hannunta tai tana runguma Hanifa ta ce ki daina kuka Hanifa ki rungumi ƙaddara. na san Ja'far ya cutar da ke ke ma ya raba ki da mahaifinki tsawon shekarun nan bai taɓa sanar da ke rasa mahaifiyarki ba balle ki yi mata addu'ar rahamar ubangiji kamar yadda kowane ɗa na gari yake yi wa iyayensa dago ta sai daga jikin ammi tana kallon ta tace ba ina kuka bane saboda abin da ya aikata min ina kuka ne na bakin ciki ba ke ce mahaifiyata ba ammi ina kukan yadda zan iya rayuwa babu ke ne ammi bayan dukkan rayuwata ke na sani matsayin uwa da ke na tashi kai nake ji a cikin raina ke kika tarbiyyantar da ni kika raine ni Kika bani dukkan kulawa ta uwa. Ke nake alfahari da ke matsayin uwa Ami, Ta ya yanzu zan rayuwa ba tare da ke ba? Ami hannu ta kai kan fuskar Hanifa ta share mata hawaye ta ce, Ba na son sake ganin ƙwalla kan fuskar ki yarinyata. Ni ma kina tunanin zan iya rayuwa babu ke kusa da ni Hanifa? Bayan ni ce na raine ki tun ƙuruciyarki har girma, nake miki soyayya ta uwa. Har kullum ina nan a matsayin uwa a gare ki. Babu mai raba ni da ke yarinyata. ni zan aurar da ke na kai ki ɗakin mijinki kuma zan ci gaba da zama miki uwa ta gari har ƙarshen rayuwata Hanifa wani kukan ta saki tana runguma Ammi damuwarta na raguwa babban tashin hankalinta shine rasa Ammi a rayuwarta zuciyarta mamakin halin Alhaji Ja'far take ashe shi yayan mahaifinta ne ba shine mahaifinta na gaskiya ba tana rayuwa ne ba tare da iyayenta ba zafi take ji a ranta sosai amma yadda Ami ke shafa bayanta alamun lallashi take jin zafin zuciyar na ragewa tun tana yarinya hakan take mata kowa a falin zuciyarsa ta yi rauni sosai na tausayin Hanifa Ami ta juya ta kalli Mundo wacce idan take kansa cikin tausayawa alama ta yi mata da hannu kan ta zo Mundo ta taso jiki sanyaye ta taho hannun Hanifa ta kama ta kamo na Mundo ta ɗaura nata a Ta ce dukkanku yarana ina ƙaunar ku yacce uwa ke son yaranta. Ina so ku ci gaba da haɗa kanku kamar yadda kuke yi da. Yanzu ma ya wuce haka tun da kun zama 'yan uwa. Kada wacce cikin ku ta ji a ranta na fi son ɗaya dukkaninku ina ƙaunar ku yarana. Allah kuma ya yi muku albarka. Suka ce amin suna rungume ta. Faruk murmushi ya saki yana jin sanyi a ransa na ganin Hanifa bata tada hankalinta sosai ba. Arab wanda tun ɗazun yana tsaye bakin ƙofa yana ji da kallon su, ya ƙaraso cikin falon ya ce, yanzu kowa ya tashi ya shirya akwai inda za mu je. Ummi ta kalle su ta ce fita kuma Arab ina fatan lafiya. Ammi ita ma ta ce idan gun mutumin can ne ba zan je ba dan ba na fatan ko a mafarki Allah ya haɗa ni da shi duk da cewar akwai zuri'a tsakaninmu amma ba na ƙaunar ganinsa. Arabe ya girgiza kai ya ce ba can za mu je ba ammi. Alhaji afar mun rufe babansa a cikin mu. Please kuma alfarma ku zo mu je. Hanifa wanda tun ɗazubarci yake ya sauko daga stage yana cewa Amma ki zo mu tafi gida baba zai nemo mu. Kuma ina so na ce ya siyo min Robert. Kowa kallon yaron yayi cike da tausayawa. Tabbas bai yi sa'ar uba ba. Ammi kwalla ta ji na son zubo mata. Ta yi saurin mayarwa. tana jin ina ma bata haɗa zuri'a da Alhaji Ja'far ba sai dai haka Allah ya tsara Arab ne ya kalle sa ya ce come my boy mu je na siya maka Robert babanka yayi tafiya wata ƙasa kuma zai daɗe bai dawo ba Hanif wurin Arab ya taho ya kama hannunsa kafin ya sake cewa please ku shirya mu je Ammi da Ummi da ba musu suka miƙe Hassan shi ma ya tashi kowa ya miƙe. Hanifa ta kalli Mundo suka ma juna murmushi. Arab suna haɗa ido da Mundo ya kashe mata ido ɗaya. Murmushi ta yi masa. Ba wani shiri suka yi ba don kowa ba wata natsuwa sosai tare da shi. Abin da ya faru bai gama sakinsu ba. Musamman an Ina manyan mata, manyan matan da suka san kansu, mata masu daraja, mata masu buƙatar gyara da kulawa da kansu. Sunana Hajiya Mira. mai kayan mata kuma likitar mata. Ina amarya, ina uwar gida, ina kuma ‘yan mata, kai har ma da bazawara. Ina macen da take buƙatar gyara da ingantattun magunguna. Muna da ingantaccen maganin sanyi wanda yake fitar da farin ruwa, warin gaba, ƙaiƙayin gaba, ƙurajen gaba, rashin ni'ima ko kuma rashin sha'awa. ko kuma mace ta dinga jin iska na fita daga gabanta wannan duka halamu ne na sanyi sannan muna da ingantaccen magani na gyaran breast domin akwai matan da suke fama da matsalar lalacewar breast wata macen da zarar ta yi haihuwa ɗaya sai ka gaba ɗaya breast ɗinta ya lalace to ko da kin yi haihuwa goma ne muna da ingantaccen maganin gyaran nono da zai dawo miki da martaban nononki ya tsaya kyam kamar na budurwa ina kuma wanda suke buƙatar ƙarin hips ina siraran matan da ba su da hips muna da ingantaccen maganin gyaran hips ina kuma matan da suke buƙatar ƙara ƙiba wato wanda rama ta yi musu yawa suke buƙatar su cicciko su yi ɓulɓul ba kuma ƙiba ta marar misali ba a'a ƙiba ta daidai misali wanda ko ina a jikinki zai yi kyau ina kuma matan da suke buƙatar maganin stretch marks wato nankarwa. Akwai matan da idan suka samu ciki suka haihu suka yi amfani da ruwan zafi suke samun nankarwa. Akwai kuma wanda su ce suke da nankarwa. Koma wace irin nankarwa ce da ke muna da ingantaccen maganin nankarwa. Sannan ina matan da suke buƙatar su zazzage tumbi. Ina matan da tumbi yake ɓoye musu shaf ɗinsu yake hana su kwalliya. kusan fattin bi yana ɓoye shaf ɗin mace to muna da ingantaccen maganin da yake zazzage timbi cikin sati biyu A wanda tiyata aka musu suka samu timbi wasu kuma halittar su ce haka suna da timbi wasu kuma idan kiba ne ya musu yawa suke samun timbi sannan muna da ingantaccen magani na rage kibar ma akwai kuma na rage kiba da timbi gaba ɗayan magungunanmu na gargajiya ne ba na bature ba kuma ingantattu ne wanda suka sami yarjewa daga likitoci. Sannan muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya kama daga Saudiya, Amerika, Nijar, Kamaru, Chadi, har ma da nan gida Najeriya. Duk inda kike a faɗin duniya, maganinmu zai zo ya same ki. Ga masu buƙatar waɗannan ingantattun magunguna, za su iya tuntuɓar mu ta nambar waya kamar haka 070 68 55 80 96 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida ko kuma 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara